ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin yau a yau lahadi yau ko afwan yau lahadi muna tara ga watan ramadan jira 1443 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna goma ga watan hudu shekara ta 2022 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan majalisi a wannan masallaci na zamzam kuma a wannan wata mai albarka na ramadan a muna cikin surat yunus har yau wancan sati a afwan jiya

هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون نعم الله ملوك كيتش ولا يحزنك قولهم maganganun da suke gaya maka su bakanta maka rai inna la'izzati lillahi jami'a Lallai izza da buwaya tana ga Allah gaba ɗaya. huwa samiul shi shine mai ji kuma mai gani ala ku saurara inna lillahi man fi samawati wa man fil ard lalle abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa duka lillahi na Allah ne mulkin sa ne halittar sa ne kuma gudanarwar sa ne wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka waɗanda suke bauta wa wani ba Allah ba ba ababen tarayya ne na gaskiya ba suke bi wato suna bin ababen da suke ba alloli ne na gaskiya ba in yattabi'una illa illazan ba abin da suke bi sai zace-zace mummunan zato zaton za su iya masu wani abu kuma ba za su iya ba wa yanhum illa ya su ba komai suke ba illa shaki faɗi su ce wannan gumakan za su yi masu kaza za su yi masu kaza kuma ba haka ba bane wallazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi Allah shine wanda ya sanya maku dare domin ku sami natsuwa a cikin sa wannan hara mubsira kuma ya sanya maku yini ya zama mai haske domin ku fita neman abinci inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un lallai cikin waɗannan ayoyi na samar da dare da yini akwai wato ayoyi ababen lura da ƙaumin yasma'un ga mutane da suke ji in an gaya masu wa'azi an nuna masu sukan ji su gane to akwai ayoyi gare su Allah maɗaukaki subhanahu wata'ala yana haƙurta da manzo farkon wannan aya akan abinda mushrikai suke kaya masa baƙaƙen maganganu su ce masa boka ne shi kahinun majinunun. aka har su ce shi su jingina masa hauka su ce a'a ɗan sihiri ne duk ba abin da ba su gaya ma manzo da ake haƙurtar da shi wala ya hazon ka ƙaunuhun wannan cika da suke gaya maka kar su bakanta maka rai ka damu ai da sunanka amin sunanka mai gaskiya sun san ka tun kana yaro ba su gaya maka ba sai dan da wani dalili shine ka kiraye su zuwa gaskiya sannan kuma wannan ya zama wa'azi da dukkan wanda ya bi hanyar annabawa yana gargaɗi na wa'azi to lallai zai gamu da kalubale za a gaya masa mara daɗi za a gaya masa suna mara kyau to sai ya haƙuri Ila da baya wannan da'awar ba za a gaya masa ba to shi waye shi manzo ma shugaban halitta bukatan Allah an gaigaya masa bakakken maganganu amma Allah cewa ya haƙuri har ya ce zai rama kar ya ce zai rage domin dalili ne yasa ake masa take wannan da'awa to in kuwa amma manzo to waye kuma zai zo yana da'awa ba za a rika gaya mai maganganun da ba su dace ba sai Allah ya ce innal izzati lillahi jami'a lallai izza da buwaya da ɗaukaka duka tana ga Allah jami'an gaba ɗayanta tana ga Allah kuma tana ga muminai tana ga manzo tana ga muminai ko eh wato lahu wali rasulihi walil mu'mini lokacin da munafukai suke ɗauka izza tana gare su suka gaya ma manzo nabi ya fita yaƙi munafukai suka ce wato ainihin in raja'ana ilal madinati la yukhrijanna al minha idan muka dawo gida madina kenan masu izza wai za su fita da tsantacce. Allah ya ce inal izzata lillahi ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ونورا كتلا يفقهون وكاغا izza ta Allah ce da manzo da muminai shi yasa in kana neman buwaya da ɗaukaka rike addinin Allah rike ƙur'ani bi hanyar manzo kenan sai ka sami ɗaukaka tabbatacciyar ɗaukaka a ɗaukaka irin ta duniya da take bushewa ba ko ta mulki ko ta wani abin nan wannan duka bushewa suke amma izza ta ƙololuwa wacce za ta kai ka har gidan aljanna to shi ne bin Allah bin manzo shi ya sa manzo duk abin da za a gaya mai bai taɓa raddi ba saboda amuna na mai daina abin da yake saboda ya san inal ta lillah jami'an duk wata ɗaukaka tana ga Allah gaba ɗayanta saboda haka Allah ake bi sai a sami ɗaukaka duk mai neman ɗaukaka ya bi Allah ya bi manzo ya bi ƙur'ani ya tsaya kan sunnar manzo sai ce huwa sami'ul alim sifofi ne na Allah sunayensa ne Allah shi sami'u mai ji ne sannan kuma al'alimu masani ne ya san duk abin da ake fada ma manzo da abin da ake fada ma aibata addinin da ya saukar ya sani kuma yana jin abin da dai ake masu izgilanci in suna izgilanci Allah na ji sannan yana sane iliminsa ya kewaye da abin da masu izza wato masu izgilanci suke yi iliminsa ya kewaye da dukkan halittu shi ya sa wannan haƙurtawa ne ga manzo sai ka ce ala ku saurara inna lillahi man fi samawati wa man fil lallai abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa lillahi na Allah ne anan sai yake amfani da man a wani wurin za mu ji an ce inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ma ana itilakin ta ga abu mara hankali man kuma ga abu mai hankali wato abin da ke cikin sammai na mala'iku kenan abin da ke cikin ƙasa na mutane duka na Allah ba wani mutum ɗaya da zaka ka ka ce wani ne ya halice shi ba Allah ba babu shi duk mutane tun daga farko har ƙarshe duk duniyar nan gaba ɗaya halittu da ke kanta na mutane na Allah ne da su da su da su ne man sannan idan su ma na Allah ne to sauran ayoyin da suke zuwa da inna lillahi ma fi samawati da abin halittun da ke cikin samai wanda suke kila baka san su ba da wanda suke cikin ƙasa wanda baka san su ba marasa hankalinsu ƙwari tsuntsaye tsutsotsi da sauran halittu duka to duk sai a ce maka na Allah ne so da yawa ƙur'ani yana zuwa da waɗannan ayoyi ana maimaita su saboda me jaddada rububiya ga ubangiji Allah shine rabbu shine khaliqu shine mudabbir shi eh, shine kuma maliku abin da kaga a sammai da ƙasa masu hankali da marasa hankali duka na Allah ne Mallakansa ne halittarsa ne kuma ikonsa ne kuma shi ke gudanar da su kuma kai kana ɗaya daga cikin manfis samawa ce wa manfil ar kai ɗan adam kenan saboda haka da kai ake sani cewa waɗannan halittu duka na Allah ne manya-manya da muke gani samai da ƙasa da abin da ke cikinsu saboda haka sai aka ce wa ma yadda bi ulami ne da min donilla shuraka waɗanda suke bautawa ya da'una a nan ma'ana ya abu na kinan waɗanda suke bauta ma wato wani ba Allah ba sai aka ce wato ainihin ba ababen tarayya ba ne ga Allah wato su ababen shuraka ɗin suna bauta musu amma su ba ababen tarayya ba ne ga Allah don ababen da aka faɗi a baya su ba su suka yi su ba duk wani abu da ake bauta ma Allah bai shi da sama ba ba shige da ƙasa ba ko ba shi ke da ababen da ke cikinsu ba saboda haka kenan wato ainihin haka kenan ababen tarayya na gaskiya wato su ba ababen tarayya na gaskiya suke bi ba su mushirkai suna bin ababen da suke bi amma ba na gaskiya ba ne don ba sa halitta ba sa azurtawa ba sa talautawa rayuwarka ba hannunsu take ba wa ma ya tabi ulazina da una min dunillahi shuraka in una illa zan ba komai suke bi ba face zace-zace e duka shakka ba su da tabbas dan idan an tuke su an ce ababen da kuke bauta mato su mako kaza mana suna iya yi abin da suke yi a shi ga bauta suke bisa zato wai za su tserar da su za su cece su wannan zaton wa in hum illa ya ba komai suke ba face shaki faɗi babu tabbas cikin abin da suke din sai aka koma aka nuna mana wata rububiyya ta ubangiji aka ce wa huwa allazi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi Allah shine ya sanya maku dare domin ku zauna cikin sa ku sami nutsuwa da an ce ranan nan sarmadan ce da take nan kawuni kana ta tsawainiya je kana fatinan nemo abinci sannan kuma a ce daren ma haka yake a yau irin yadda rana take rayuwar za ta daɗi ko kuma da yadda daren yake haka zai ɗore dindin yau yadda muke fama da rashin wutan nan a ce dare kana ta fama ba lantarki babu gas da za a ɗan zuba babu diesel babu wane ne duk abubuwa a ce kuma haka ranar nan ma take hasken nan babu to sai aka ce sai Allah ya tsara maku rayuwar da za ku ji daɗinta Shi ne wanda ya sanya maku dare litaskunu fihi ko waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'ashan muka sanya dare ya zama sutura ko ba ka dan kwanta ka huta sannan yini kuma ma'ashan lokacin neman abinci shi shine wannan hara mubsira aka sanya maku rana ta haskaka ku fita ku nemo abinci har ma yanzu wata halittar da Allah ya samar wacce da babu ita zamanin manzo wa ita sola eh idan daren ba duhu to sai a zoki hasken ranar na yanzu sai a kai shi da daddaren a haska ka je wata ni'ima ta ubangiji wanda Allah ya kawo mana maimakon a gode ma Allah sai kuma ga wai ana daɗa kafirce ma ubangiji sola ga ta nan wata wata fasaha ce da Allah ya kawo yanzu da rana ga ta nan babu bil ba komai haske ka shashi yadda kake so ya haska maka ko ina gashi yanzu ba sai da fitila ba za mu yi karatu Allah ne ya sanya mana wannan dira mubsir wato yene mubsira mai haske dan mu fita mu nemo abinci mu je mu yi faɗi tashin mu sannan kuma sai aka sanya dare shi kuma sakanan yadda za ku natsu aka sanya shi tattara ka gaji da ka je ka kwanta duk gajiyan nan kafin asuba ka ji ta tafi sai kuma gari ya kwashe wa ya waye ka sake kwasa wata gajiyar dare ka sake kwantawa dai ka tafi wannan ba ni'ima bace akwai mai yin wannan ba Allah ba to me yasa ake bauta ma wani ba Allah ba me yasa ake bin soyayyen zukata wanda ke mana wannan gashi nan yau har hadda na'ura ta sola duka yi mana ga rana ba bil shi ma daren haka mu sha duhu mu huta duka wannan ni'imomin inda bil za a yi sai ka biya za ka iya inda daga wata hukuma ce in ta hana ka za ka samu to ba daga hukuma kowa rana take ba daga ikon Allah take ikon sa ne ya ba mu mu sha mu ji daɗi sai mu kuma mu bauta masa shi kadai shi yasa ƙarshen ayar sai Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un lallai cikin wannan akwai aya amma ga mutane fa masu jin wa'azi wato ainihin yasma'una wanda suke jin hadhihi al-hujaj wal adilla hujjojin nan da muke ji suke jin su sannan fa ya tabiru na biha suke ɗaukan izina da su wai su dillu na ala azamata ha wa ha wato wa ha, sai su ainihin kafa hujja da su a bisa girman mahalicinsu ka ga girman sama girman ƙasa yini da rana kullum gasa nan in ka ga girman su to sai ka koma ka ga girman mahalicinsu shi ne wa shi ne Allah sai ka kaɗanta shi da bauta ka ji tsoronsa ka bi dokokinsa ka nisanci hana-hanansa ƙur'ani ya yi maka amfani kenan karatu ya yi maka amfani amma ka ji kawai ka karanta zika wuce babu dabbure babu wannan da Allah ya ce ina fi zalika laayatin liqaumin yasma'un kinan karatu bai amfani ba abin da yake so ka ji ka fahimta kai aiki da shi ne Allah ya ce نعم سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون نعم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يفكرون نعم الله ما يقول قالوا اتخذ الله ولدا قالوا wato suka اتخذ الله ولدا walada wai Allah Allah yana da ɗa suwa suka faɗi wannan kiristoci kenan sai Allah ya ce subhana ƙarfi ya tabbata ga Allah Allah ya kore makan shi abin da aka jingina masa subhana ƙarfi ya tabbata gare shi ake Allah na da ɗa gani yi shi Allah mawadaci ne ai wanda yake gajiyayye shi yake neman ɗa dan in ya girma ya gaji an ya taimaka masa Allah shi huwal ganiyu mawadaci ne lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin samai da ƙasa nashi ne to ya kuma zai rike da bayan da halitta sani in inda in inda kum min sultanin bi hada shin kuna da wato ba ku da wato a wurin ku ba ku da wata kuna da wata hujja ne akan abin da kuke faɗi na Allah na da eh? in inda kum min sultanin bi hada ba ku da wata hujja a wurinku na faɗa ma Allah yana da ɗa ko jingina masa wani abu na gajiya a ta ƙuluna alallahi mala ta'alamun yanzu kuna jingina ma Allah abin da ba ku da ilimi a kai abin da ba ku sani ba ku riƙa gaya ma Allah Allah na da ɗa ƙul innan na ya fitaru na alallahi alkari ba la ya ce masu lallai waɗannan da suke ƙirƙira ƙarya su jingina ma Allah Laif da huna, ba za su rabauta ba ba za su sami nasara ba mata'un fi duniya. dan jin daɗi ne na duniya kai za su samu Sun summa ilaina marji'uhum annan zuwa gare mu makomarsu take summa nuziquhum al'azabar shadida sannan mu ɗanɗana masu azaba mai tsanani bima ya furun da abin da suka sance suna yi na kafirci da jingina ma Allah ɗa wannan kalma babba ce in muka duba wato nan inkari ake na da'awar Allah na da Allah yana inkari shi yasa kalu su suka ce kafirai mushrikai bangarori uku dukkan su sun jingina ma Allah da eh mushrikai na larabawa suka ce mala'iku yayan Allah ne su kuma kiristoci suka ce isa dan Allah ne su kuma yahudu suka ce uzairu dan Allah ne kowane sai da suka jingina ma Allah ɗa to shi yasa sai aka hada nan aka ci? duk qalu ittakhadha Allahu waladan Saka ce wai Allah na da ɗa. la ilaha illallah ya za a jingina ma Allah ɗa wanda shi shine mahalincin kowa da kowa a jingina ga mai ɗa. kai ne nan aka ce baka da ɗa za a ga kamar kana da naƙasu? saboda kai gajiyayye ne kila kana buƙatar tallafi daga ɗanka amma Allah subhanahu wataala jingina masa ta ko mata wannan nakasu ne ga Allah shi yasa Allah ya kore ma kansa shi yasa kalma ce mai girma wacce suke a can cikin suratun maryam Allah ya gaya mana irin girman kalma shi yasa nake ganin baike nake ganin wawancin matasan mu a yau da suke son su rika nuna ƙaunarsu ga kiristoci ƙaunata suna Kiristancinsu su kuma suna musulunci ba wai kauna na su jawo su zuwa musulunci ba kirista da yake cewa isa allah allah allah maryam allah bari ku ji abin da allah ya ce wa qalu takhadha rahmanu waladan laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafaqqarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wata takhiru jibalu hadda an awli rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ waladan in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda wannan ayoyi suna cikin suratul maryam inda zaka ga cewa kana ganin kristoci suna kan wani abu har kai sha'awarsu har baka ka kyamarsu ka yi aski irin nasu ka irin nasu su irin nasu ka sa ɗan kunna a kunnan ka kai wane ne kana tafiya irin tasu abin da Allah ya ce wa qalu takhazallahu ko wa qalu takhazar rahmanu walada suka ce wai mai rahama ya rikita ta. Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wani abu na ƙarya ƙarya ƙarya ce wannan zunzurutunta takadu samawati min ho? wannan kalmar da kuke faɗi Allah na da ɗa sama ta kusa ta rikirkito ya tafattar na ta tsatsage minhu saboda magana ku da kuke Allah na da da wajen shakkul ardu kasa kuma ta tsatsage kuma ta kyakkece kasa ita ma ta tsatsage wata takhirul jibalu hadda duwatsun su ma su famfatse su ragargaje kalma ɗaya an da aulin rahmani walada da a wanda kuke cewa wai mai rahama yana da da ba haka ke faɗi bane a coci yanzu har da hausa an fassara abin da hausa za ka ji an yi bible na hausa yanzu an yi na filatanci an yi wani ɗan rediyo memori ne kome haka yake an ƙarami da baibul a ciki sai ka gaba ne a jeji an ba shi yana ji wa'azi da filatanci na baibul wa'azi da hausa yana ta ji dole da ƙarfin tsaye sai an mai da 'yan arewa kiristoci kuma mai wannan abin da yake faɗi kalma ce da an da aulur rahmani waladan kalmar nan da suke jingina ma Allah wai mai rahama yana da ɗa kama yan bagilin rahman an yi tasira waladan Allah ya ce bai kamata ba mai rahama ya riƙe ɗa ɗan kullu man samawa, samawati wal illa illa rahama rahmani abda aiki abin da ke cin sammai da ƙasa gobe kiyama za su zo ma mai rahama ne abdan a matsayin bayi masu bauta ba a matsayin wani ɗana bane dukka bayi ne isa shi kan shi isa ɗan maryam bawa ne na Allah kuma manzon Allah ne wannan shine maganar gaskiya abin da kiristoci suke faɗi ba wannan duka Allah ya kore amma yau sai ka ga ɗan musulmi na sha'awar kiristoci Allah ya ce laqad ahsahum wa addahum adda wa zakka kama da za kirgi za a lissafa kowa abinda aka aikata da abinda aka yi da su mutanen ba wanda zai koye ma Allah wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda duk bayi za su zo ma Allah kowa far da shi kaɗai, a wani wanda zai zo da iyayensa su kare shi su taimaka mai ko mai gidansa ko wani family na shi a'a kowa zai zo kullum atihi yawmal qiyamati fardan kowa shi kadai zai zo ma ubangiji to ya'yan uwa muna jin wannan ayoyi me alaka kai da kirista in ba ka kira shi zuwa ga musulunci ba amma ka rika sha'awa abin da yake yi ka sa ka fasarka ka sa dan kunne ka yi aski ko kuma ka kitso ka rika tafiya kana wani jajjefa kafafu wai saboda haka ka ga yan kwallo na yi na duniya manya-manyan arna sannan kana tsawon wando rabin tsoyewai kana bugu da kafafu kana wata tafiya ta banza da wafiwai kai a dole kana koyo da wanda suke ba musulmi kuma ɗan musulmi wurin kakanka ka gada ko wurin babanka wannan shigar da kake yi a ƙananan kayan da kake yi wurin wa ka koya su suna jin daɗi kana koyi da su shi sa daga nan kuma sai ka kana sha'awa kana sunawa sai ka ga wata in ba sa'a ba sallan ma ana neman ka yi ta ana fama da kai Allah ya tsare saboda haka ya ƴan uwa dole ne mu tunatar da kanmu irin waɗannan ayoyi saboda Allah ya ce subhana sarki ya tabbata gare shi huwal gani Allah mawadaci ne ɗa kuwa mabukaci ne ke neman ɗa ko Allah mawadaci ne shi yasa ce huwal gani ka ga ɗa za ka ce man fi samawati nan kuma fi lahu ma fi samawati wa ma fi ardi ba a nisa ba aka maimaita to wanda ke da tammai da ƙasai abin da ke cikin su nasa ne kashi kuma za a ware wani ɗa ce na shi ai annabi isa ma bawa ne na Allah kuma manzansa ne in indakum min sultanin bihaza kuna da wata hujja ne da faɗin wannan maganganu na jingina ma Allah ɗa a taƙuluna alallahi ma la ko kuna faɗa ma Allah abin da ku sani ba qul innal ladhina yaftaruna alallahi alkaziba la yuflihun duk masu jingina ma Allah ƙarya ba za su rabauta ba har yau har gobe A nan ne ake cewa duk abin da zaka yi addini ka tabbata kana da hujja kana da dalili Allah ya ce annabi ya ce yi, amma babu hujja haka kawai ka kirkiro abu kana yi har ka kirkiro wani dalili na ƙarya ka ce Allah ne ya ce a yi manzo ne ya ce a yi kuma babu to lalle ƙarshen al'amari masu wannan ba za su nasara ba shi yasa gaskiya ita take ɗorewa ita kuma ƙarya fure take ta ‘ya'ya kuma duk banyan laifuka da Allah ya zayyana babban laifi shine jingina ma Allah ƙarya. Eh, hatta mushrikai wanda shirka za su yi to laifinsu yana ƙasa da jingina ma Allah ƙarya ita ce babban laifi daga ita sai shirka sai kuma sauran fawahi aka za su taho duka Allah ya tsire mu eh Allah ya ce mata'un fi duniya abinda masu wannan suke jin daɗi ne na nan duniya mata'un eh fi duniya duk duniya za su ji daɗi su kare, kuma ilaina marji'uhum sannan zuwa gare mu makomar su fike kuma jiya mun faɗi cewa makoman nan yadda za a koma wani ba zai makale ba wani ba zai tsallake ba kasan nan duniya shi ka tsallake ka tafi inda ba inda ake neman ka ka ce ka sha kuma a baka mafaka sannan ka makale ka ki zuwa ya ci fama da kai ko kuma an kaje gaban da za a yi maka hukuncin ka faɗi wai kai baka da lafiya eh, ko ba ka ake ba yanzu wai har wata doka ce ma yanzu in ka ce baka da hankali shi kenan duk laifin da kai duk kisan kan da kai in ka ce aka kai aka kace ka da daga sakaci shi kenan magana ta wuce baka da hankali ka ji malam zalici da ana sai kisan kai ke kirarin kisan kai wai sai a je sakatiri sai a karɓo takarda wai yana da malminan problem na kwakwalwa shi ya kashe banza kenan duk wannan a duniya za a yi Allah shi ke da sama da ƙasa kuma wurinsa za a koma ko ba inda za a gudu shi yasa sai Allah ce summa nuriquhumul azaba shadida su wannan suka kafirci suka jingina ma Allah ɗa da sauran kafirai suka mutu suna kafirci ba su tuba ba Allah ya ce za mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani da makanu ya kurun saboda abin da suka kance suna yi na kafirci Allah ya tsiri mai Allah ya ce wasu alaihim na ba'aluhin ikkola da ƙaunin ya ƙaunin أنا كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّا أمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون نعم الله مرحبا كيتشي واتل عليهم نبأ نوحين karanta masu kalabarta masu labarin Nuhu alaihi salam idza qala liqaumihi lokacin da yace ma mutanansa ya qaumi in kana kabura alaikum maqami ya ku idan zamana a cikinku yana damunku wa taskiri da ayatillah da wa'azin da nake muku da ayoyin Allah fa ta tawakkaltu to ni yanzu da Allah na dogara fa ajmi'u amrakum ku tattaro duk al'amarinku wa shurakaakum sababan tarayyaku da kuke bauta masu ya gusa ya uka da sauransu summa la yakun amrukum alaikum gumma sannan abinda ma za ku yi al'amarin naku kai zama a ɓoye zama a fili su makazu ilayya sannan ku zartar da duk abin da ku yi so ku zartar a ina wala tun zuru na kakku saurara ma al'amari ya kai al'amari kenan annabi nuhu allah maɗaukaki yana gaya ma manzansa ya yi haƙuri za a kasanta mai labarin annabawan da suka zo kashinsa da irin gwagwarmai da suka sha da faman da suka sha shi ma yanzu wannan mutane na makka da yake ta fama da su sun ƙi karɓar da awar suna ta neman su cutar da shi to bari a ba shi labarin annabi nuhu da mutanensa annabi nuhu shekara nawa ya yana wa'azi hmm? shekara ɗari tara da shekara dubu ba shekara hamsin yake ta wa'azi duk wasu nau'o'in wa'azi ba wanda bai ba lailan naharan sirran jaharan duk wasu usulubu da'awa da ake bi ba wacce bai bi annabi nuhu ya gana da masu kudinsu, ya gana da talakawa ya gana da wayayyu da ɗai ba wanda bai duk hanyar wa'azi ba wacce annabi nuhu bai ba shi yasa yanzu za a karantar da har yau abin nan usulun da'awa sai an karanta maka dawar annabi nuhu to ne aka fara gaya ma annabi kissar annabi nuhu da mutanensa inda al'amari ya kai al'amari har ya kira ya kira ya yi wa'azin ya da'awar amma sun ƙiji ƙarshe ya koma kuma kawai yanzu ma dai bare addu'a kawai eh addu'a zai akan su tunda da'awar ya yi sun ƙi shi ne sai Allah ya ce watula alaihim naba anuhin karanta ma mutananka labarin wato kisar annabi nuhu alaihi salam izi qala liqaumihi lokacin da yace ma mutanansa ya qaumi kun ga magana ta girma kenan ya qaumi da girma bai ce kawai ya gatsa musu magana ba ya ku mutane na hmm? in kana kabura alaikum maqami idan dadewa ta a cikin ku zamana a cikin ku shekara 950 ina wa'azi yana maku wato ya dame ku kamar wa'azin ya ishe ku kenan wa tazkiri bi ayatillah da tunatar wanda nake muku da ayoyin Allah kun ga da ayoyin Allah ne ba da wayansa ba yake wa'azi duk annabi yana wa'azi ne da hujjoji da dalilai haka kuma wanda yake koyi da manzanni da a wasu Allah ya ce ne annabi ya ce bisa fahimta magabata to yace da tunatarwa da nake muku da ayoyin Allah in wannan ne kuke gaba muku da ya ishe ku to shikenan fa alallahi tawakkaltu ni yanzu da Allah na dogara kaga shikinan wannan shine aikin da'iya kullum da duk wani mai cuta da addinin musulunci duk abin da kafirai suke yi to ana buƙatar su mumine su koma su dogara da Allah wanda ka mumine za su bar Allah su koma suna dogaro da kafirai kenan wannan an yi saki me ake cewa an saki reshe kama gayi kun tafi kuna neman yadda kafirai kuna neman taimakon arna kun bar Allah ba ku dogara da shi ba to sai Allah ya bakku da arnan dama sun fi karfin ku sun fi ku makamai sun fi ku tattalin arziki sun fi ku siyasa duniya kenan sai ku zama tuwanci shugaban su amma annabi nuhu da aka kai wannan gargarar sai ya ce to shikenan ko oh, ne ce ya ce fa alallahi tawakkal ne kam yanzu da Allah na dogara kenan wanda ya dogara da Allah ba Allah ya san mashi ba amma ya tawakkal alallah wa huwa hasbuhu sai ya ce fa ajmi'u amrakum duk ku tattaro kullakullan ku yanzu zai ku yi tunda na dogara da Allah ba abin da zai man wa shuraka'akum da ababan da kuke tara Allah din wannan gumakan da kuka rika su ya gusa su ya uku nasar duk ku je ku tattaro da su din eh summa la yakun amrukum alaikum gumma sannan in ma za ku yi ma abin kar ku yi a cikin sirri gumma kenan cikin ɓoye in za a yi abin a yi a fili kamar lokacin da aka zo za a yi taralliya ko tsakanin wani annabi ne annabi musa lokacin da 'yan sihiri sai aka yi a yi a filin allah a zo a yi kuma ranar idi ma na kallo to haka shi ma ya ce ku daina yin kullakullan kullen da kuke man ɗin kar ku yi shi cikin ɓoye ta ɓoye sun makazu ilayya sannan ku yi hukuncin da duk za ku hukunta ku yi man eh wala tun zai runa ku saurara kaga annabi anan ya fusata kenan asan annabi nuhu shine addu'a yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyaran ya Allah kaka bar wani gida na kafirai a ban kasa gida innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ana addu'ar yi addu'ar annabawa kamar yankan wuka ne Allah ya karba shikenan aka karba masa sai aka umarci da abin da zai yi ne zai kera kwalakwale kwale-kwale aka zo ana mashi izgilanci A surwa ya suka ce har zuwa suke suna kashi a ciki sai izgilanci sai aka zo aka sa masu cuta sai ya zama kashin da suka yi sushi za su kwasa su shafa cutar ta warke sai suka gama kwashe kashin da suka shafa ma jirgi A haka Allah yake bane kusan da wato makin Allah ya sai kaga Allah ya nuna mai bai isa ba suka yi suka gama izgilanci nan daga nan kuma aka buɗo ruwa daga sama da ƙasa tunda yi addu'a Allah ya halaka kowa da kowa ashe dan shi yana cikinsu bai sani ba haka Allah ke ikon shi ke yukhrijul hayya min al-mayyit yukhrijul mayyita min al-hayy kenan sai ga an sa ashe shi ma yana cikinsu. da halakawa ta zo da shi aka hada aka shari kuma ku dubi iko na Allah yadda aka mutana annabi Nuhu shi mutana annabi Musa Fir'auna yadda suka tafi teku sama kwa san ce kwai za ta halaka amma shi ba ruwa sama babu ƙasa yanka shi ruwa ya fara ƙwaƙɓuga daga inda ake gasa biredi e eh, tanderu rugo, daga nan ruwa ya fara ƙulluwa kamar wasa kamar wasa sai kuma ya taɓa ruwa sama ita ma ta fara zubo da nata sama da ƙasa suka haɗe da ruwa ba wanda ya tsira sai wanda ya shiga cikin wannan kwalakwali su kaɗai suka tsira kisoshi da suna nan cikin alkur'ani wurare daban-daban an kawo su yanzu ba lokacin faɗaɗawa ba ne a nan annabi dai wato nuhu abu ya yi zafi ya yi addu'a ya ce kar a saurara mai mai Allah ya ce hmm. Na’am, to Allah madafiki yace wato fa in tawallaitum yace idan kuka juya baya akan wa'azin da nake muku kun kije inji annabi nuhu kenan amma sa'altukum min ajr ni ban tambaye ko ni lada ba hasan ka tambaye mutum lada sai ce zai daina baka ko eh albashi yake baka in kun kibin abin da gwamnati ya so sai ta daina baku ko ba shi bane kashin wani kake bakin yadda yake so to annabawan Allah su ba ƙarƙashin kowa suke ba ƙarƙashin wato dokar Allah su da aikin Allah da suke yi kun gane shi yasa duk mai da'awa yana buƙatar ya sami istiqlali ne za ka zama cewa ƙarƙashin wani kake to zai zama faɗin gaskiya zai maka wahala zai maka wahala to sai ya ce a nan wato ainihin fa ma sa'altukum min ajrin ban tambaye ku wani lada ba in ajri illa ala Allah ni lada na ba shi ga kowa sai ga Allah wa umirtu an akuna minal muslimin kuma ni an umarce ni in kasance daga cikin masu miƙa wuya na'am kaga abin da annabi nuhu ya gaya masu kenan wannan yana gaya masu ne hanya ɗaya ce kawai ce eh, in suka juya baya suka ƙi to su je dama bai ce ga wani lada da dole zai za su bashi ba saboda wa'azin da yake masu kaga inda da shi ba sai da daina ba babu bai bukata ladan yana wurin Allah sannan da yace umirta an akuna minal musulmi wannan kalmar wato ta zo wurare da yawa a cikin alkur'ani kuma manzani da yawa kaga akwai nan da shi yanzu ga abin da ya faɗi ko annabi nuhu shi ma irin wannan ta zo ce umirtu an akuna minal musulmi a cikin suratul nahl wa umirtu an akuna minal musulmi wato an umarce ne kasance daga cikin masu miƙa wuya masu bin dokokin Allah al-islam shine al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'a wal khulus min ash musulunci ka miƙa wuya gaba ɗaya kamar raƙumi da aka alaka miƙa ma Allah sai da aka ce da kai ne musulunci ka Allah da bauta ka kaɗaita Allah da tauhidi sannan kuma ka nisanci shirka wannan ne musulunci to duk manzanni shi yasa musulunci shine addinin dukkan manzanni mun ga shi annabi nuhu ya kudi a can wa qala ta'ala an ibrahim al-khalil shi ma ibrahim al-khalil haka nan ya faɗi irin wannan kalmar iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin oh eh iz qala lahu rabbuhu lokacin da Allah ya gaya ma wato qala lahu rabbuhu ubangijinsa shi annabi ibrahim ya gaya masa aslim ka miƙa wuya qala sai ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin halittu wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu sai annabi ibrahim yayi wasiya wannan kalma ga 'ya'yansa kaka wa yaqubu shi ma haka ne yaqub yace ya bani wato ya bani ya ya ku ƴaƴana inna allaha tsafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun lalle Allah ya zaɓa muku addinin musulunci ya zama shine addini Karku ku yadda ku mutu sai kuna masu miƙa wuya illa wa tun musulmuna. sai kuna masu miƙa wuya dan me yasa yanzu musulmi su ta abubuwa na alamun ridda yanzu mutu ya faɗi kalma aka auna ta a ma'auni na ridda ridda ce kashi abin da annabi wato ibrahim ya wasiya ma 'ya'yansa dukkan su yadda su mutu sai suna musulmai kenan wa ƙala yusufu nabi yusuf shi ma haka kalmar musulunci ya faɗe ta yace rabbi kada ne min al-mulki wa ne min ta'wil al-ahadith qadra as-samawati ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa ne bis salihin ku ji magana musliman musul duk zuwa ko eh annabi ibrahim ce rabbi ya ubangiji kada ataytini min mulki hakika ka bani mulki cikakken mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith ka sanar da ni fassarar mafarki fadirar samawati wal ard kai ne makagin sammai da kasa anta waliyi fi dunya kai ne majibinci na a duniya wal akhirah da lahira tawaffani musliman kaji fa annabin Allah annabi Yusuf yake addu'a ya Allah ka warkar da ni ka matar da ni ka karbe ni ina musulmi sai kai kana wannan addu'a kullun kai ta addu'a ya muqallibal qulubi sabbir qalbi ala dinika ya muqallibal qulubi sabbit din sabbit qalbi ala dinika annabawan Allah suna wannan addu'ar yace wato ainihin ka karbe ni ina musulmi wal hikini bisalihin kuma ka riskar da ni a cikin salihan bayi eh Allah ka saka mu cikin su haka annabi Musa alaihi salam karmar islam shi ma haka yace ya kauma in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin cikin surati yunus aya 84 tana wato ainihin gaban mutune zamu karanta ta alimi Musa yace ya ku mutane na in kun kasance amantum billah kun yi imani da Allah fa alayhi tawakkalu to fa da shi za ku dogara eh in kuntum muslimina in kun kasance ku masu miƙa wuya ne da haka nan hatta sahartun fir'auna ɗan sihiri da fir'auna ya tattaro ya ce duk su zo a yi ƙure da annabi musa alaihi salam su ma karan kansu da suka zo suka ga ayar allah suka ga mu'ujiza ta ubangiji suka miƙa wuya mai suka ce sai suka rabbana afirga alaina sabaran wacce wafana musulmi lokacin da fir'auna ya ce ah, yanzu ya za ku imani da shi kafin maku umarni zan daddatsa ƙafafunku da hannuwa bisa saɓani kafar da hannun dama ƙafar hagu ko in tsitsire ku sai suka ce me suka ce sai suka ce rabbana ya ubangijinmu afirga alaina sabaran ka kwarara mana haƙuri ya ubangiji e duk abin da fir'auna zai mana ya je yayi wata wafana musulmi ka da mu muna musulmi in kashe mu zai bai kashe mu muna musulmi mu koma kafirci na fir'auna dai har abada aka duba Allah ɗan uwa musulunci yadda yake dukkan wanda suka gabata sun zo ne da kalmar musulunci wa qalat bilqis bilqis ai mun sun ta bilqis ko tace rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin lokacin da aka kai mata wato da'awa kenan lokacin da ta zo ya ce rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji ni na zalunci kaina na abin da nake na bautar rana da bautar abubuwan halitta zalunci ne ne makaina wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin na miƙa wuya tare da annabin nan sulaiman dun mun miƙa wuya ga Allah ubangijin halittu kaga ita ma miƙa wuya ce zuwa ga musulunci mun gane da kyau to sannan sai wato ainihin ƙala ta'ala inna anzalna taurata haka ne eh inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna ko allabina aslamu kaga dukkan annabawa gaba daya wanda suka zo bayan annabi Musa wanda suka aiki da at-taura su ma gaba ɗayan su haka na aslamu wanda suka mi kawaya kun gane ashe kaga wani tunanin wani abu addini ba musulunci ba wannan shirme ne bayan nan banda wannan ayar وقال تعالى وإذ أوحيت إلى, إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون cikin suratul maida kenan dangane da annabi Isa yace wa iz auhaytu ilal hawariyin lokacin da nayi wahayi zuwa ga hawariyawa an aminu bi sai imani da ni wa bi wa bi rasuli da manzona qalu suka ce amanna mun yi imani washhad bi annana muslimun kuma ka shirya lalle mu masu mi kauya ne masu musulunci ne kenan kun gane wa qala khatamun khatamur rusuli cikamakin manzanni manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar shugaban manzanni gaba daya shi sai ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kun ji abinda gaba ɗaya shine ƙarshen tikaki kenan shugaban manzanni cikamakin annabawa yace inna salati wa nusuki ta da yankana wa mahayaya da ta ka cokan wa mamaci da mutuwa ta lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halittu da wannan ayar ce ake cewa ka raba addini daban siyasa daban ko eh ofis daban masallaci daban kasuwa daban eh masalla wannan ba musulunci bane kul inna salati wa nusuki wa mahayaya din rayuwa gaba ɗaya musulunci ce ya saka in zaka yi ka zama tsari na musulunci kasuwancinka tsari na musulunci mataucinka na musulunci ofis ɗinka ya tafi tsari na musulunci duk abin da mai mahayaya aka ce ba wai musulunci a masallaci ne kare an zo sallah ba shi kenan kuma an gama sai a tafi kuma abin da aka ga dama haka 'yan duniya suka ce wai a raba duniya daban lahira daban duniya ita ce ta harkar kanta duniya neman duniya kaka kawo Allah ba wani halar ba haram eh ka yadda kawai za ka sami duniya ba ruwanka da wani abu ya maka kan da garki har a ce ma wancan haramun ne wancan riba ce wancan riba a da riba da riba duk ɗaya haka 'yan duniya suka ce shi ko musulunci a'a da abin da manzo aka ce aka gaya masa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamaki lillahi rabbil alamin dukkan suna Allah ne gaba ɗayan su ubangijin halittu sai aka cika da cewa la sharika lahu shi da abokin tarayya shi Allah bi zalika umirtu aka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon masu miƙa wuya a cikin al'ummata annabi shine aka aiko ma kira aka aiko mai da ya ayyuhal mudassir shine farkon masu bi kauya shi yasa annabawa ɗan uwa gaba ɗaya zo a cikin hadisi ingantaccen hadisi mun karanta shi a baya anan ibnu kasir ya sake maimaita mana shi cewa su annabawa dukkan su wato nahanu ma'asharal anbiya auladu allatin wa dinuna wahidin mu annabawa dukkan mu ƴaƴan uba ne ɗaya addinin mu ɗaya ne gaba ɗayanmu wato abin da ake nufi ba Allah kaɗai duk annabawa aka aiko su su bauta ma kuma su kira a bauta ma Allah shi kaɗai ka haɗa shi da kowa Abin da ake nufi wato auladu allatin ay al-ikhwatu min ummahatin shatta wal ab wahid so annabawa ka iya cewa kamar mai gida ne da matansa daban-daban yana kowane